abinda ka shuka kashi na goma sha bakwai Miga masa miga ma yaya sadiq wayar ne da ya da ya tsaya kawai yana kallon barin ita bata ma san yana yi ba shi ko ya kura mata ido yadda take magana cikin ya muryarta ba karamin kyau take kara masa ba hira muka dan yi da yaya sadiq kaɗan akan makaranta sannan muka yi sallama ya tafi bayan ya yi na faɗa masa me nake so ya kawo mini a tsaraba na ki yau ma a fat ɗin dadi za su yi dina sai can an jima za su dawo ɗakina na koma na ci gaba da al'amurana a fat ɗin dadi kuwa bayan madam ta fita dadi ya jiyo yana kallon momi ya ce wai ko atika ina kika samu wannan yarinyar me ya faru jiya kake tambaya na ganta ba ta yi kalar yaran da ake kawowa aikatau ba ne kuma ni yanayin kallonta ya nemi ni kamar na san me irin kallon kuma namiji ne Shiru momi ta yi cikin faduwar gaba tabbas ita ma ta daɗe tana kallon hakan a gurin Maryam ɗin tun radda ta fara ganin ta kuma ita ta gane mai irin kallon Maryam ɗin amma ba za ta tuna wa daji ba don ba ta so ya tuna yanzu sai ya ballo mata wani ruwan kuma abin da yake ba momi mamaki kwata-kwata maryam ba ta kama da wanda kallon nasu yake daya amma yanda take dago idanta tana dan lullumshe shi shi ma haka yake yi musamman da yana yaro idan maryam ta kallon sai momi ta ga kamar shi ne da yana yaro numfashi ta ɗauki ta ce habadiya har akwai wani kallo na daban da wani yake yi kallon dai ai duk kallo ne kawai kai kake ganin hakan kafin dadi ya bawa momi amsar maganar ta mustapha ya shigo falon da sallama cikin tsantsar kulawa da kauna suka amsa masa zama ya yi a tsakiyarsu yana musu sannu da gida hular kansa ya cire ya ajiye dubta ta takura masa ga gajiya sosai a jikinsa tsokanarsa dadi ya hauri ganin yadda yake ta faman ya matsa fuska momi kuwa kwantar da kansa ta yi a kan kafaɗarta tare da shafa lallausan sumar kansa cikin tattausan lafazi ta ce son ya taru da gajiyar biki limshe sa kawai tare da daga matakai alamar amsawa sai da ke hannunsa ake takira kin dagawa ya dan ya san ba abokansa ne suke neman caza masa kai sun ga ba su gansa ba dan yanzu masu lalowa ya gudu da ana zancen kai amarya shi kam ba zai iya wani kai amarya ba sabgar mata ai ciwon kai za su kara masa akan wanda yake damunsa fahimtar da momi ta yi fahimtar da momi ta yi da gajiya a tattare da shi sai ta miƙe ta ɗago masa ruwa da lemu mai sanyi ta ba shi sha ya koji sanyi a ransa dan dama da kishirwar a tattare da shi momi da kanta ta masa tausa tana yi tana jera masa sannu dadi kuwa na gefe na kallon su cike da ban sha'awa da burgewa yana jin daɗin yadda momi take kula da mustapha yadda ya kamata washe gari ya yi sadiq asibanci ya tafi hakan yasa sa ba mu haɗu ba direban da yake ɗauko ni shine ya kai ni school yau duk sai na ji kewar yaya sadiq ya lullube ni dama shi sabo haka yake yau laraba kwanan yaya sadiq biyu da tafiya gaskiya na yi kewarsa sosai gidan duk ba daɗi a kwana biyun da haidar ya sakar mini fuska sosai wani lokacin ma idan muna zaune ya yi ta jana da hira abin na matukar bani mamaki Haidar da ya tsane ni sosai yanzu kuma shi ke mini haka banka ban kawo komai a raina ba na canza min din da yayi Suhaila ce dai jiya ya tamkar ma kara mata tsanata ake yanzu kullum bayan magariba sai na je gida sai na je na kai da daji har faɗinsa bisa umarnin momi a nan ne ma nake ganin mustapha nake samun natsuwa na dage ina karatu sosai saboda ba na son na bawa yayi sadiq kunya yau tun da na dawo daga school nake ta faman solving the mass da zai ta ƙara koya mini don yanzu ya fi bani wahala akan duka sauran subject ɗin da muke yi alhamdulillah yanzu ina fuskantar turanci ba laifi don malamin lesson dina ya dage mini sosai kuma a school kwata-kwata ba a hausa sai turanci shi ya sanya sati na na uku kenan a school amma mun yi text ya kai bakwai gobe za mu yi ta maths in shi ya sanya na dukufa a kanta bayan magarba ina zaune a falo ina kallon ni kadai ni kadai ce duk suna fat ɗin dadi tunda ya dawo ba kullum suke zama fat ɗin ba ni ma ban jima da dawa daga sashen shi ba ji na yi kawai an sa hannu an rufe mini ido a matukar tsorace na fara kokarin bambare hannun amma na kasa sai da ya ga dama don kansa sannan ya sakar min idan yana dariya da sauri na jiyo ina kallon sa haidar ne A jiya zuciya na sauke na juyar da kaina ban ce masa komai ba zagayowa ya yi ya zauna a kusa da ni yana faɗin matsoraciya jibiyan da duk kika bi kika wani firgice sai sauke numfashi kike ni bai san ma haushin shi nake ji ba domin ni tsoratanin da ya yi bai dame ni ba kamar taɓa min fuska da ya yi duk sai na ji raina ya ɓace, don ni ɓacin raina na don ni ɓacin raina na ce ai dole in tsorata ya haidar ban san da shigowar ka ba fa kawai jin ka nayi tom shi shikenan Allah ya baki hakuri yar kanwata ya faɗi haka yana haɗe sa guri ɗaya alamar roko yana masa kai kawai nayi na mai da hankali na akan kallon da nake yi ja na yi shiga yi da hira ni kuma ina kakkaucewa dan sai na ji zuciyata ba ta so kasancewar da shi ba ta so kasancewa da shi ba ko fahimta haka yayi daga baya da fahimta haka daga baya da ya gaji don kansa ya tashi ya tafi ni na ni na matsuma gobe ta yi ya yi sadiq ya dawo yau a faɗinmu suka yi dina amma ban da dadi da mustapha a gurin sabin din nasu ma haidar sai magana yake min ina basarwa har da cewa ni ma na zauna na ci abincin tare da su mana na ce masa aini na koshi da suka gama ina wanke-wanke a kicin sai da ya ƙara shigowa ya takura min bai san ba na son wannan kusancin namu ba da shi don haka kawai na ji zuciyata bata yarda da wannan canjin nasa ba misalin karfe biyu na dare na tashi domin yin sallar nafila ina toilet ina alwala na ji kamar motsi a ɗaki na ɗib na yi domin na tabbatarwa amma sai na ji shiru cikin tsananin tsorata na ja kafata ina san ɗa na fito zuciyata na dukan uku uku dama kofar toilet ɗin a buɗe na barta saboda ban ban kunna hasken ɗakin ba na toilet ɗin ne kawai a kunni cikin ɗan hasken da ke ɗakin na ga kamar gilmawar mutum ya fita tare da can kofa jiki na har rawa yake yi saboda tsoro dama gani sarkin tsoron hannuna na karkarwa na kunna light ɗin ɗakin haske ya gauraye bin ɗakin na hauyi da kallo cikin faɗuwar gaba tabbas an shigo min ɗaki saboda wani irin ƙamshin turare mara daɗi da na ji yana tashi a ɗakin bugun zuciyata ne ya karu saboda razana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na shiga maimaitawa a raina ina tunkarar kofar ɗakin ina jan kofar kuwa in ta buɗe alamun babu ki a jikinta kuma ni na san a kulle na barta wani matsanancin tsoro ne ƙara lullube ni addu'a na shiga karantowa a fili ji nake kamar na leƙa falon daga kowaye amma kuma tsananin tsoro ya hana ni leƙawar a hankali na maida kofar na rufe tare da sanya mata ki zama na yi a bakin gado hawaye na zuba daga idona abin ya zo kaina kenan a fili na fara magana ya Allah ka kare ni daga dukkan mai nufi na da shari ya Allah kada ka ba wa kowa ko ma waye damar keta min haddi Allah na roƙe ka Allah ka kawo mini ɗauki a cikin wannan al'amarin kuka na fashe da shi ne mai ban tausayi ban taɓa tsorata da abin da baba talatu ta ce min irin na yau ba takurewa na yi akan gado tsoro ya ratsa tsoro da razana duk sun baibaye ni gani nake tamkar mutumin zai dawo ga shi bani da mai taimako na a wannan daren idan mutumin da ya dawo momi yanzu a faɗin daji take kwana daga ni sai su haila a saman yanzu kalamai ina ta da taɓa faɗa min su ne suka dawo min a rai maryam wani baya karewa wani abin da allah ya ƙaddara sai ya same sa duk abin da ya same ki na kunci ko na damuwa kada ki nemi taimakon kowa sai na allah shi kaɗai ne zai iya kare ki daga sharrin mai sharri ki sa wa ranki Allah yana tare da ki a duk inda kike kuma shi ne zai kare ki kan komai ki kasance mai miƙawa Allah kukanki da neman taimakonsa a ko da yaushe wasu hawaye masu ɗumi ne suka shiga kwaranyo mini saboda tunawa da innata na daɗe a dunkule ni kaɗai ina faman rera kuka da addu'a a raina da kyar dai na rarrashi zuciyata na miƙe na koma toilet na sake ɗauro aurella na fito na saka hijabi na na tada sallah domin kai wa Allah kukana har ketowar alfijir ina gaban ubangiji sai da aka kira sallar na tsagaita zama na yi tare da rafka uban tagumi ina tunani tunani tunanin hanyar kawai da zan bar gidan nan nake tunda an kawo mini hari na farko bai gobe ma za a iya kawo mini na biyu gara kawai na bar gidan na huta sallar da aka tayar ni ya sa ni miƙewa na biyu limamin nima bayan na idar na ɗauko alƙur'ani mai girma na shiga karantawa izu biyu na na ɗauko addu'a da anti ta bani ita ma na karanta sai da gari ya yi haske tangarau sannan na miƙe daga kan da duman na fita na fara ayyukana jikina a sanyaye yau nake yin komai tamkar wacce kwai fashe mawa a ciki kuku na gani na kukuna gani na ya fara tambaya ta ke damuna ko ban da lafiya ne babu komai kawai na ce masa dan ni yau magana ma ba na son ni kadai na san halin da zuciyata take ciki na fargaba da zaman gidan nan ina gama ayyuka na na koma ɗaki ne wanka na shirya cikin uniform ɗina cikin uniform ɗina ko tunanin abinci ban ba na zumbula hijabi na na fito domin tafiya school Momi na gani a falo ta ci kwalliya da alama turakan miji za ta koma. Gaishe ta ne ta amsa min tana bina na da kallanta. Yau kam ta kura min ido sosai har na fara tafiya ta tsaida ni da faɗin Maryam lafiya kike kuwa na ganki haka lafiya kalan momi kaina ne ke mini ciwo. Na ba ta amsa kwalla na taruwa a idona. Ta tausaya ta tausaya ta na ta tausayin kaina. Anya sanu ayya sannu Allah ya sawaƙe da fatan dai kin sha magani ko kai na gaɗa mata alamar e eh, sannu ta ƙara yi min ni kuma na fice ko da na je makarantar masu zi da salma sai tambaya ta suke lafiya nake na ce masu mara ta ke min ciwo kawai don su bar ni sannu suka yi min da fatan samun sauƙi da gyar iya zana text ɗin da muka yi don ni yau komai ya kunce mini tsoro da fargaba ne kawai a cikin raina gashi yau ba mu tafi gida da wuri ba saboda mun yi practical din biology sai da hudu ta wuce ma na dawo gida abun mamaki ina shiga falo na ga ya Sadiq zaune dama ina school ina ta addu'a Allah ya sa ya dawo ji ne ga baki daya rabin damuwa ta ta tafi wani farin ciki ne lullube ni kamar na je na rungume sa haka na ji murnar da nake yi na ta ganin sa kasa koyuwa ta yi zama na yi ina jera masa sannu da zuwa da tambayar saya hanya shi kuwa sadi ganin yadda maryam ta murna ganin sa alamu ta yi kewarsa sai ya ji tamkar an masa albishir da aljanna domin hakan na nuni da cewa ita ma ta fara damuwa da shi hira muka dan taba yana tambaya ta karatu da komai da komai na ce masa komai lafiya lo daga karshe ya ce wa maryam ta je ta kintsa ta fito ta sa masa ta same sa a falo saboda sadiq ya kudiri niyyar yau zai sanar da maryam abin da ke ransa ko ya huta wanka ta yi tare da yin sallah sannan wanka na yi tare da yin sallah sannan na ci abinci Dan yunwa ta fara na kurkusa ta kamar yadda ya yi sarif ya ce na same sa a falo a nan naje na same sa shi kadai ne a falon ya kwantar da jikinsa a cikin kujera idanunsa a zama na yi a gefensa ina faɗin sanu ya yi sarif ya gajiyar buɗe sa ya sauke su akan maryam sannan ya ce yawa maryam be mai babban suna ke ma ki? ya karatun ne alhamdulillah yaya ya damun min kai yi tare da janyo leda da ke gefensa ya miƙo min yana faɗin gatsar baki tun da kin ki faɗa min abin da ke so cikin jin kunya na ce ya sadi, me kuma ka siyo mini kai baka gajiya don allah da yi mini hidima abin ya yi yawa wallahi yayi sadiq yayi yi sadiq ya katse ni yana dora dan yatsansa a baki ce babu wata hidima Maryam anan kuma ba na son wata doguwar godiya rike kawai karɓar ledan nai tare da faɗin nagodi, harara ta yi saboda godiyar da na masa murmusawa ne ina kallon sa gaba ɗaya ya rami ya yi wani iri kamar ba shi ba kasa dauriya ne na ce ya lafiya kuwa na ganka wani iri ko ka yi cuta ne a tafiyar da kai? yi girgiza man ka alamun a'a tare da faɗin wani abu ke damuna maryam ki ɗaya ya hana ni sukuni da jin daɗin rayuwa subhanallahi wani irin abu ne wannan yayi sadiq na tambaye shi cikin yanayin damuwa idan kin jima idan kin jima ba za ki iya magance min ba ki tayi da ki taya ni da addu'a kawai marere cewa na ce karkace ce haka yaya ka faɗa min mana ko da da shawara ce sai in baka da kuma addu'a har ga Allah na damu da damuwar yayi Sadiq sai na ji duk babu daɗi da yace wani abu na damunsa Sadiq kuwa juya Sadiq kuwa juya abinda zai cewa Maryam yake yi a ransa bai sanya za ta ji abin ba ko kuma ta ɗauke sa ganin yayi shiru yana tunani sai na ce masa shikenan yaya Allah ya yi maka kuma ko ma me damun ka tunda ba za ka faɗa min ba kallo na ya juya yayi na wasu sakwanni kamar yadda ni ma nake kallon sa zuciyata na dan harba wani gauran numfashi ya sauki ya dauke kansa daga kallo na ya ce Maryam ciwon sanki ke damu, na." cikin tsananin damuwa da jin kalaman ya sadiki nake kallon sa baki buɗe cikin rashin abin yi tabbas abin a yanda ya maganar babu alamar wasa a cikinta balle in ce wasa yake min wani yawu na haɗiye cikin rawan murya na ciya sadiq ka san me kake faɗa kuwa ko ka manta maryam ce a gaban ka aikin gidanku juyowa yana kallo na da idanunsa da suka sauya launi cikin wata kasalalliyar murya ya ce na sani maryam na san ke ce a gabana kuma gaskiyar abin da ke zuciyata nake faɗa miki ina tsananin son ki da ƙaunar ki maryam ya ƙara sazance yana yana taune lips ɗinsa gami da rinsa idansa tashin hankali wanda ba a saka masa rana wace irin fitina ya isa duk kake son kunno min a gidansu da zai ce yana suna wani gauran numfashi na sauki zuciyata na dokawa na ce ya yi duk buɗe idan sai ya zuba mani amma bai ce komai ba kasa na yi da kaina na rasa ma me zan ce masa gana abin da nake tamkar mafarki gana abin nake tamkar mafarki nake yau ne yaya sadiq ya ce yana so so so fa girgiza kai na hauyi a hankali na fara magana ba tare da na kai kaina ba ya yi tsari wutsiyar raƙumi ta yi nisa da ƙasa babu Look, Maryam, ba na son jin waɗannan kalaman naki, please and please, Maryam. Ki amincewa soyayya ta zuciya ta na gab da bugawa idan har kika ki amsar soyayya ta. Zan shiga mummunan hali. Maryam ne miki alƙawarin ba za ki kuka da ni ba insha Allah. zan zame maki bargon rayuwa zan shayar da ke zallar ƙauna da tsantsar soyayya a zaman mu dagowa ne na kalle sa da sauri yanda yake taro kona gaba ɗaya ya mare da ce duk ya biya bani tausayi kina ga kaina gaba ɗaya ya kulle na rasa abin yi wannan shine karon farko da rayuwa ta da wani ɗa namiji ya ce na suna kuma mutum mai kima da daraja a idona kawar da kaina na daga kallonsa na ce dole na faɗa na faɗi abin da baka sani ba ka san ji yayi sadiki ni fa mutum ce talaka ba yar kuwa ba kai kuma fa da akwai bambanci sosai tsakanina da kai kuma ni gaskiya a yanzu babu soyayya a tsarina domin ban shirya ta ba ma ka yi haƙuri idan kalamaina sun bata maka rai rinsa idan sai cikin takaicin kalamanta zuciyarsa na masa zafi ya ce maryam ba ki san so ba ko ba ki san zafinsa da raɗaninsa ba so baya duba cancanta ko kamata balle kuma a matsayi so baya shawara a lokacin da zai shigi zuciyar mutum ki sani ina son ki a duk yanda kike ko da ke ce karshen talauci a duniya da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne a gurin Allah ni ma haka yake gurina don haka ki cire batun matsayi a soyayya ta da ke ba zan miki dole ba ko kuma na tursasa miki akan dole sai kin so ni kuma dan Allah bana son ki duba abubuwan da ne miki kice za ki so ni dan haka na fi son ki so ni dan karan kanki amma zan baki nan da kwana uku ki je ki shawara akan haka kuma kada ki cuci kanki wajen bani amsa na bar ki lafiya ya sa zance yana miƙewa tsaye bai jira amsar da Maryam za ta bashi ba ya fara tafiya cikin ɗaci da ƙuna zuciya kallo na ɗaya mutum zai wasa dai kallo ɗaya mutum zai wasa dai ya gane yana cikin tsananin damuwa daskarewa na yi a zaune tamkar mutum mutumi ina bin sa da kallo amma na kasa magana har ya fice daga falon numshe idona ne ina sauke dogon numfashi anya kuwa na yi wa kaina adalci ya yi sadiq bai ka cancanci na kishi ba ya yi halaccin rayuwa amma inda matsala take mahaifiyarsa ko da na amince masa mun fara soyayya ba yarda za ta yi da aurenmu ba musamman da abin ya haɗa ya haɗar mun biyu ga rashin asali ga kuma talauci na faɗi haka a raina na kasa ta baka komai Ƙwaƙwalwata ta tsaya tunanin ma na kasa ina dai zaune ni kaɗai a falon addu'a nake yi Allah ya sa mafarki nake yi ba gaskiya bane wannan al'amari kira sallar magarba ne ya sa ni motsawa na miƙe tare da ɗaukar ledar da ya sarif ya bani ne ɗaki na ta cike fal da damuwar bakon al'amarin da ya tunkaro rayuwata wanda ban taɓa tunanin shi ba ko da nan gaba cikin sanyin jiki na yi alwala ne sallah na daɗe ina tunani a cikin ta akan na daɗe ina addu'a a cikin sujadata akan Allah ya warware mini duk wata matsala ta rayuwata ya kuma tabbatar min da abin da yake na alkhairi a gare ni ga matsalar jiya ban ma fita daga ciki ba yau ga yayi Sadiq ya ƙara shigo min da wata ko da na idar da sallar ma zama ne ina ta tunani tunani da kyar na iyayen kura domin zuwa na gaida dadi ledar da ya sadiq ya bani ko bude ta bamba na ajiye a cikin loka momi da dadi da su haila su kadai na tarar a falansa tunda maryam ta shigo dadi ya kura mata ido yana kallon ta yarinya tana matukar bashi sha'awa hankali da natsuwarta yana so yana so ya mata tambayoyi akan rayuwarta musamman yanzu da ya gano da wanda kallon nasu yake iri ɗaya ga kuma muryarta da take masa kama take masa ina wuni dadi muryar maryam ta katse masa tunani da gaisuwarta cikin fara'a ya ce lafiya kalau maryama ya karatun naki alhamdulillah to masha Allah Allah ya taimaka ya yi albarka amin dadi na gode na faɗi haka cikin jin daɗi ina miƙewa domin komawa ina jin domin komawa. Ina jin daɗin addu'a da Dadi a koda yaushe kullum na zo sai ya sa min albarka. Sallama ne musu na fice. Daren yau gaba ɗaya a wani irin yanayi na yi shi, tunanin abin da ya Sadiq ya faɗa min ya mun tsaye a zuciya, ga kuma tsananin tsoro na abin da ya faru jiya. Ina jin tsoron kar yau ma a ƙara shigo man. Addu'a makaman momini, ita na kama ina ta yi a fili da cikin zuciyata. abin da ya ƙara ta damun da hankali da na zo sabin ɗin su na dina babu yayi yi sadiq da momi ta tambaye su haida sai suka ce ya ce baya jin daɗi ne shiru na ga momi ta yi bata ƙara cewa komai ba sai na ji duk babu daɗi yanzu a kaina ya yi sadiq ko abinci ya ƙi ci a kaina zai shiga damuwa irin haka gaskiya kamata na yi tunani kada na zama mai saka alkhairi akan sharri ni ma mai saka alkhairi da sharri